الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin wannan gari na dawakin tofa a yau yammaci na ranar lahadi bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirin mu na littafin allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul kahf inda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi kan aya ta 52 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم madaukakin sarki cewa yawma yaqulu a ranar da za a ce ko ranar da Allah zai ce nadu shuraka'i allazina za'amtum ku kirawo abokan tarayya abokan tarayya ta waɗanda kuka raya cewa abokan tarayya ne tare da ni fada'awhum Allah ya ce za su kira su falam yastajibu lahum ba su amsa musu ba ba za su amsa musu ba waja'alna bainahum mawbiqa muka sanya mahallaka tsakaninsu wara almujrimuna an-nar a ranar masu laifi suka ga wuta fa zannu annahum waqi'uha suka tabbatar suka sami yaqini suka sakankance cewa su ba masu shigar ta ne walam yajidu anha masrifa su samu wani guri da za su fake ba ko za su gudu gaba ne shiga wuta wannan ayoyi guda biyu da muka karanta ci gaba ne da bayanin nau'i na irin abun da zai faru ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana ba mu labari cewa wa ya yaqulu a ranar da za a ce ko ranar da Allah zai ce nadu shuraka'i allazina za'amtu ku kirawo abokan tarayya ta waɗanda kuka raya cewa waɗannan ababen tarayya ne kuna bauta musu tare da Allah madaukakin sarki to a ranar za a ce ku kirawo su dan su zo su ba ku agaji ma'ana a nan, Allah madaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka tuna wannan rana da Allah mai girma da buwaya zai gaya waɗanda suka yi shirka waɗanda suka haɗa Allah da wani wajen bauta waɗanda suka bauta wa gumaka ko wasu ababen bauta koma bayan Allah Allah zai ce musu zai umarce su umarni ne na wulaƙantawa na taubiki na kuma tsoratarwa za a ce nadu shuraka iyallazina za'amtu ku kirawo ababan tarayya ta waɗanda kuka rai cewa ababan tarayya ne tare da ni mana Allah zai ce su kira waɗannan allolin nasu mai bautan gunki ya kira gunki mai bautan wan mutum ya kira mutum mai bauta aljani ya kira aljanin mai bauta mala'ika ya kirawo ku kirawo su waɗannan ababen ƙarya ɗin da kuka rai cewa ababen bauta ne tare da ni a nan malamai na cewa za a kaddara maf'ulin wanda aka goge maf'ulin ma guda biyu yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum kadhiban wa ku kira waɗannan ababen tarayya waɗanda kuka raya cewa rayawa ta ƙarya domin abin da suke ba gaskiya bane cewa akwai su ababen bauta tare da Allah ba gaskiya bane to ku kirawo su dan su ba ku agaji dan su taimake ku dan su hana ummuku azaba Allah ya ce a ranar za su kira wasu fada'auhum sun kira su falam yastajibu lahum ba su amsa musu ba ana za su nemi taimakon su amma ba za su taimake su ba dama kuma Allah madaukakin sarki a wurare da dama a cikin alkur'ani ya faɗa mana cewa duk waɗanda suke bauta wani Allah to ranar ji alkiyama in sun kirawo su waɗanda ababen bautar ba za su amsa ba wa yawma yunadihim فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ranar da za ce ina ababen bauta waɗanda kuka riye cewa ababen bauta ne tare da Allah a ranar waɗanda azaba ta tabbata a kansu za su ya ubangiji waɗannan sun batar da mu su suka batar da mu Allah kai ma ka batar da su ya Allah tabarra'ana ilayka mun barranta mun basu ba kanu iyana ya abudun ba suke bautawa ba kun ga za su ma kare cewa ba suke bautawa ba wa qila tu shuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ra'u al'azab za ce ku kira ababan bautar ku wanda ba Allah ba za su kirawo su amma ba za su amsa musu ba su azaba za su ba yadda za ki game da Allah ya faɗa a cikin wannan aya a wani gurin Allah ce za ku zalikum Allahu rabbukum lahul mulk ta tad'una min dunihi ma kuna min qitmir ubangiji Allah bikin sarki shine abin bauta na gaskiya waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah ba su mallakar komai ba su mallakar abu komai kankantarsa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ma sun kun kira su ba sa jin kiran ku walau samu walau sami'u mastajabu da ma za su ji ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum shine abinda Allah ya bada nan falam yastajibu bula. ranar alkiyama za su kafirci za su ce Allah mu ba mu su ba duk wani wanda ya rike wani kuma bayan Allah mutum ne ko aljan ko ma me ko da annabi ne ranar alkiyama zai barranta da gare shi zai ce in annabi ne zai ce Allah ba ni na ce ya bauta mun ba ban gaya masa cewa ya bauta mun ba zai barranta da gare shi in aljani ne in mala'ika ne ko ma waye Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka wannan labari irin Allah masani wanda ya san me zai gudana a wani gurin Allah ya ce wa man azallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba wanda ya buƙa cewa irin wanda yake bauta wani Allah irin wanda yake kiran wani Allah wannan wani da yake kira ko wani da yake bauta ba ba zai amsa masa ba ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafiluna sun fara rabkana dangane da wannan kira nasu da suke yi wa idza hushira nasu kanu lahum a'da in an tara mutane za su yi gaba da su wa kanu bi ibadatihim kafirin da haka za su kafirce wannan bauta musu da suke duk nan ayoyi suna fassara wannan aya da Allah ce fa da'awhum falam yastajibu lahu a wani gurin Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun riki ababen bauta koma bayan Allah suna bauta musu dan su zama musu girma su zama musu buwaya su zama musu masu kariya Allah ce kalla ba haka lamarin yake ba sayaquruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim jidda za su kafirci abokansu za su bada baya za a zama musu kishi a ranar tashi alkiyama za su yi baran baran Wani kadi jiktumuna furda kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum a نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيك أنهم فيكم شركاء allazina za'amtum annahum fikum shuraka sai Allah ya ce laqad a bainakum Wazan dhalla ankum ma kuntum abinda kuke riyawa ya riga ya bace wannan sila din ta yanke to haka haka lamarin yake kuma kuma ta ba surat ibrahim mun karanta hudubar da shedan zai bayan an shiga wuta zai miƙe wa qala shaytanu lamma al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum zai ce Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni kuma na zo na gaya muku ƙarya kuka saba abin da ya kamata ku bi wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li banda wani iko akan ku ba tankwara ku ne ba kurin kira ne kuka amsa mun. da haka yau ni ba zan tseratar da ku ba ko ba za ku tseratar da ni ba sai ce mai inni kafartu bima ashraktumuni min qablu na kafirci irin shirkar da kuke mun ba ni ba wannan wannan babu ko shakka tsoratarwa ne ga mai hankali da ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai duk wanda ya kama wani Allah to ranar da yafi kowace rana buƙatar wannan abin a rana abin zai kasance masa babu ranar da mutum yake da buƙatar agaji yake da buƙatar taimako irin ranar tashin alkiyama duk wata musiba da bala'i na nan duniya ba su kai bala'i da musiba na tashin alkiyama ba a ranar mutum ya fi taimako biyar da kowace rana ya fi buƙatar taimako biyar da kowace rana to kuma a ranar ne duk wani abin da aka bauta kuma bayan Allah zai bijire ko da shi gari ne ko da salihi ne ko da salihin bawa shi ya sa mutum ya guji ɗaukan wani abu na ibada ya wani Allah duk abin da aka ce ibada ne to kai shi ga Allah kaɗai. ka nemi lada a gurin Allah shirka ba karamar illa bace daga cikin munin shirka shine ranar da mai shirka yake bukatar wanda ya shirka da shi a ranar zai kafirce mai a ranar zai ce ba ni ba kai tunda kan shaidan, har zuwa waɗanda za su biyo baya na ƙananan shaidanu, har ma mutanen kwarai a ranar za su ce ya Allah ba mu ba ku ya Allah ba mu ba waɗannan shi yasa Allah ya ce waja'alna bainahum mawbiqa mun sanya mahallaka tsakaninsu wannan kalmar mawbiqa malamai sun yi sabani wajen fassara ta an yi sabani da kalmomi daban-daban wajen bayanin me ake nufi da mawbiqa a cikin wannan aya mai girma wasu ce abinda ake nufi da mawbiqa shine al-mahlik mahallaka ma'ana mun sanya wani abu na halaka tsakanin su tsakanin masu bauta da wanda suka bautawa duk wanda ya ce zai je ga wani to zai halaka kaga ba magana taimako kenan wanda suka ce mawdiqa wadin fi jahannam wani kwari ne cikin wutar jahannama to shine tsakanin waɗancan masu bauta da waɗannan da suka bauta musu akwai wani kwari na wutar jahannama tsakani kaga ba wanda zai zuwa ya agaji wani kenan wanda suka ce mawdiqa shine al-maw'id alƙawari mun sanya alƙawari ma'ana akwai ranar da za mu tara su to amma magana mafi inganci shi mawbiqa din nan shine ma'ana mahlika mun sanya mahallata tsakanin su domin kalmar daga wabaqa ne yabiku kamar wa'ada ya'idu idza halaka in abi ya halaka sai a ce wa baqa ya halaka yabiku yana halaka ko kuma wa baqa yubiku kamar wajala yujidu ko kuma wa baqa yabiku ya yabiqu kamar warisa yarisu ya yabiqu duk dai ma'anar ta alhalak ana mun sanya halaka to nan ma malamai sai tsabani da Allah ya ce bainahum ja'alna bainahum mun sanya tsakanin su mawbiqan halaka to tsakanin wa da waye to nan ma sai akwai sabanin malamai wanda suka ce ma'ana baina nan tana nufin mun sanya gaba tsakaninsu tsakanin wa tsakanin waɗannan ababen bauta ɗin, a wani guri Allah ya ce al yau yawma idhin ba'dhum li adu waɗanda suke yan uwan juna rana alƙiyama za zama makiya da na baina wasu suka ce ana nufin, gabar da za ta faru tsakaninsu wa qala inna mattaqastum min a awsanan mawaddatan bainakum fil hayatid duniya, kun rike wasu ababen bauta wasu gumaka kun sanya soyayya tsakaninku a nan rayuwar duniya sun mai yawmal qiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd ranar kiyama sashin ku zai kafirce sashi wa ba ba'dukum ba'da sashin ku ya la'anci sashi da haka suke zama nan waje Allah bainahum mawbiqa mun sanya tsakanin waɗannan mushrikan da waɗanda suke yin shirka da su mun sanya halaka da gaba da kin juna a tsakaninsu da haka anan kenan ba ba mu mu'mine anan wasu malamai suka ce a'a a nan abin da ake nufi wannan tsakanin muminai da kafirai waje Allah bai mun sanya tsakaninsu ma'ana tsakanin musulmai muminai nagartattu da kuma tsakanin waɗannan kafiran mawbikan wani guri na halaka ta yadda ba ruwan wani da wani ma'ana ba ruwan wanda wani sai zama a ranar ba ruwan muminai da kafirai ba wani mumini da zai je taimaka wani kafiri dama ceto ba wanda zai yi ceto sai da izinin Allah sai kuma Allah ya yarda a ceto wanda za a ceta ma'ana an tashi ceto na tashin alkiyama ba kurin kai ne zaka ce ga wani can mabarin ka koshi a'a sai Allah ya ba izini kuma sai Allah ya yarda da wanda za ka ceto din wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda da haka sai an samu wannan sai suka ce to anan mu ana nabi tsakanin su da mu'minai to amma ana hakika magana farko za ta fi karbi cewa waja'alna bainahum mawbiqa mun sanya tsakanin su su waɗannan masu shirka din da waɗanda suke bautawa mun sanya halaka tsakanin su ma'ana ba za a yi ga miciji da juna ba in tabarra allazina tubi'u min allazina tabau wa ra'aw al'azab wa taqatta'at بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن na كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ذاك شيني abin da wannan ayar take nibi da haka anan Allah madaukakin sarki ya ce mun sanya ma'ana abinda da yake na halaka tsakanin su za su yi baram-baram da juna kamar yadda na faɗa wannan tsoratarwa ne da jan kunne ne ga kama wani wanda yake koma bayan Allah madaukakin sarki idan mutum ya kama wani Allah Allah madaukakin sarki tun a duniya yana kyale shi da wannan abu idan yanzu mutum yana tunanin dabarar sace za ta fitar da shi daga cikin halin da ya shiga sai Allah ya kyale shi da dabarar shi shi yasa an ba ku manta ba karatun mu na baya yace walaula in dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah shi yasa har kullun a matsayinka na musulmi ka dinga mai da ka zuwa ga Allah in samu kai kowa yana cewa babu babu kai kana samu to kullum ka dinga cewa alhamdulillah wannan falalan ubangiji ne Allah ka kara mu kai kaskantar da kai ka koma zuwa ga Allah sai Allah ya kara mu amma mu je na tunanin a ai dabara ce ai dama ni na san za a yi haka ai tunda na tanadi kaza na san dama za a zo a shi da haka yanzu lokacin mu ne kaza da kaza sai Allah ya zara hannun sa ce. sai karshe abin ya koma wahala ga mutum domin da abin da babu taimakon Allah a ciki sun zama wahala ga mai shi kowane abu ne in kana tunanin dukiya ce za ka samu ka huta takaicin duniya in Allah ya zara hannunsa a cikin fita ta ma wahala in kana tunanin mulki ne za ka nema kana ganin in ka same shi ka jin daɗi ka manta da cewa akwai buƙatar taimakon Allah kana samun mulki sai Allah ya zara hannunsa sai ka shiga wahala in kana tunanin mace ce in ka aure ta ka zama komai kai a duniya kana ganin ita ce kurin ba ka tunanin komai sai da taimakon Allah sai Allah ya kaddara ka aure ta sai ya zara hannunsa kuma sai kuma ta zama maka azaba shi yasa komai mutum ya sanya Allah a ciki sai Allah ya ce wa ra'al mujrimuna nar a ranar masu laifi kafirai za su ga wuta anan Allah ya ta abin sigati fi'il madi wa ra'al mujrimuna nar masu laifi sun ga wuta dan bi aka ta bi sigatul madi saboda tabbacin haka zai faru wani abu ne da ba kokonto shi da Allah ce wa ra'a al mujrimuna nar kamar yadda Allah ya tashi bayanin tashi alkiyama sai ya ce ata amrullahi fala tastajilu ya ma riga ya zo da haka anan wa ra'a al mujrimuna nar fa zannu sai suka tabbatar azzannu anan ana neman al yaqin fa zannu annahum waqi'uha kalimatu zann tana zuwa da ma'ana al yaqin kamar baɗin Allah maɗaukakin sarki wasta'inu bis sabri was sala wa innaha Kabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kun ga anan yazunnuna ma'ana waɗanda suke da yaƙini da tabbas cewa za su gamu da ubangijinsu da haka anan azannu anan tana tana nufin tabbatarwa ba wai zato ba Allah ya ce a cikin ayat da muka ji Allah ya ce allazina yazunnuna an annahum mulaqu rabbihim a wani gurin Allah ya ce qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin azannu bi a cikin wannan aya na nabin al-yaqin da ka fazannu suka tabbatar babu shakka annahum muwaqi'uha cewa ba sai ba zai shiga wutan nan walam yajidu anha masrifa ba su samu wata mafaka ba ba samu wata dama da za su gudu ba ba inda za su baki to anan Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya mana masu laifi sun ga wuta a wata ayar kuma sai Allah ya mana ita ma wutar za ta gansu ma'ana Ali ya ga Ali su za su ga wutar tabbatar yau ba mafita ita ma wutar za ta gansu Allah ce bal kazzabu bi sa'a Wa وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سألت مي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها wa Zafira. Allah ce idan ta gansu min makanin ba'i anan Allah ya bai wa wuta idraki dan adam mutum wanda yake da hankali shi yake iya riskar abu yanzu ba za ka ce ai tinkiya ta ta ganni ba duk tana ganin ka amma ba ta da idraki irin naka musamman kuma abin da yake jama'a abin da baya motsi ce gidana ya ganni ko mota ta ta ganni sai ce tana gani da ita to amma anan sai Allah ya mai da wuta kamar wata aba ce mai rai mai motsi mai hankali shi yasa sai Allah ya ce idza ra'at in ta gansu da ta ga yan wuta za ta gane sami'u laha min makanin ba'id daga nesa sami'u laha taghayyuzan wa zafira sai su tana kuka tana ihu tana ƙara to don haka a nan za su ga wuta ita ma za ta gansu kuma walam yajidu anha masriba ba za su samu wata mafaka ba ko wata kwana ko wani guri da za su shiga su koye daga azabar ubangiji a ranar babu yadda za su yi ubangiji ya riga ya kaddara abin da ya kaddara da haka babu yadda za a yi dole sai sun shiga wannan wutar to nan jan kunne ne da kada mutum ya samu kansa cikin irin wannan yanayi ko cikin irin wannan hali domin duk wanda ya samu kansa cikin wannan hali to babu kuma wani abin da zai kubutar da shi daga fadawa cikin azabar Allah al mujrimu a cikin wannan aya tana nufin kafirai masu laifi tana daukar ma'anar kafirai za kuma ta dau ma'anar waɗanda suke masu laifi waɗanda suke za su shiga wuta in sun ga wuta za su samu kansa a cikin wannan yanayi kuma babu yadda za a yi su iya kubcewa ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدا madaukakin sarki ce wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin min kulli masal haqiqa mun sarrafa mun maimaita mun yi bayani fi hadha alqur'an a cikin wannan alqur'ani wannan littafi wannan abin karantawa lin-nasi ga mutane min kulli masalin kowane irin misali wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala mutum shine yabi dukkan komai jayayya da jidali a wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana faɗar cewa babu wani misali da za a gane zance ko za a gane lamari da shi face sai da Allah ya yi bayanin shi a cikin wannan alkur'ani sai da Allah ya buga mana misali da wannan abu don mu gane wanda yake gwada mana alkur'ani a fili zance ne daki daki zance ne filla filla babu zaurance babu wani abin da yake ba ganan ne ba a ciki sai dai wani ya sani wani bai sani ba to ana Allah yake cewa walaqad sarrafna ma'ana sarrafna mun sarrafa mun yi bayani mun faɗa sau da dama mun maimaita da dama ta hanyar kalmomi daban-daban da ibarori daban-daban da salar zance daban-daban fi hazal qur'an a cikin wannan littafi da ake karantawa min kulli masalin dukkan wani bayani da dukkan wani misali babu shakka duk wanda ya karanta alqur'ani zai ga cike yake da misalai da dama masu yawa misali idan mun koma a cikin alkur'ani za mu ga irin misalan da Allah ya buga inna allaha la yastahi an yadriba masalan ba ba'udatan wa ma fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna ma la arada allah bi hadha masala yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran kun ga wannan ana Allah yana bayanin misali bal ma Allah yana buga misali ma ba'udatan fa ma fawqaha sauro da ma abin da yake sama da sauro a wani gurin ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la Allah ya ce an buga misali ku saurara ku ji innal ladhina yad'u innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la Allah ya ce an buga misali waɗannan waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah ba za su iya halittar tide da kuda ba sun taru kaga kuda wani abu ne da dukkan mai sauraro ya san shi kuma ya san karami ne kuma ya san mai rauni ne nawa za ka haɗa hannunka in kana so kashi ba ba wani abu ne mai wahala to Allah ce waɗannan ababen da ake bauta kuma bayan Allah da za su taru ba za su iya halittar kuda ba duk da raunin shi duk da yake haka kun ga nan misali ne Allah ya buga mana ke yadda za mu gane a wani gurin Allah ce masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya ka an ankabuti takhazat baita waɗanda suke bauta wani Allah wanda suka riki wani Allah masoya kamar wanda suka dauki giza-giza ne kamar ma'ana giza-giza ne da ya gida wa inna awhana albuyuti labaitul ankabut mabi raunin gida shi da gidan gizo-gizo wanda da zaka je kai tsaya kai tsirkai bincike da za ga ma'ana hikima ta Allah da sirri da Allah ya sa in bace wannan giza-giza ne yake gina gida amma baya kwana a ciki wa inna awhana albuyuti labaitul ankabut giza-giza ne zai gida wanda da hannu ka gama da shi ka shi ya tabi ba gidan da yake da raunin irin wannan gida din to Allah yake gaya mana mafi raunin gida to waɗanda suke bauta wani kuma bayan Allah raunin ba ya kai kamar raunin gidan sauro ko ya bi gidan sauro rauni mana duk wani abin da mutum zai kuma ya bauta wani kuma bayan Allah wannan ibadar ibada ce ta banza ita da babu duk daya fa masaluhu ka kalbi Allah yana ba mu wani misalin misalin wanda Allah ya bashi ilimi ya watsar da ilimin wato alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas dhalika mathalu al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina nan ma misali ne Allah ya bamu na irin wanda Allah zai bayo ilimi ya watsar da ilimi ya kama wani abu daban wani misali da Allah ya bamu masalul ladina hummilu tawrata ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا kunga anan ma misali ne Allah ya bamu na irin waɗanda Allah ya wa ilimi bisi amfani da ilimin ba kamar jaki ne ke dauke da kala tafi ba wani amfanin da za su yi mai wani misalin da Allah ya bamu Daraballahu Masalan, a abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawiyan alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun kaga nan ma misali ne Allah ya bamu misali da idan ka bishi ko ba ai ma bayani ba za ga abili yake Allah ya buga misali na wani bawa mamlukan bawa ne da aka mallaka la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa man razaqnahu minna rizqan hasana da wanda kuma muka azurta shi kyakkyawa azurtawa shi ba bawa bane yana da arziki yana da dama idan abin da yake so wancan ku bawa ne ko baya iya yin komai sai Allah ya ce wannan da muka baiwa arzikin fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana bayarwa a fili ana gani yana bayarwa a buyi ba wanda ya sani sai Allah hal yastawiya ko hal yastawun hal yastawun za su daidai kaga ba za su yi daidai ba sai Allah ce alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun a wani gurin Allah ce wadaraba Allahu masalan rajulaini ahaduhuma abkam لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم kaga nan ma misali ne Allah ya bamu na mutumin da yake baya baya baya ji abkam ne baya ji baya iya komai ya zama nauyi ga wanda ya mallake shi duk inda aka san shi ma baya zuwa da alkhairi an tura shi gona ba zai noma ba an kai shi kasuwa ba zai zauna kasuwa ba an yi kaza ba da wani amfani kallon ala maula da inda aka shi ba zai zo ba sai Allah ce zai yi daidai da wanda yana umarni da kyakkyawan aiki da wanda yake kan tabarki madaidaici da wanda yake kan hanya madaidaiciya ba za su yi daidai ba haka nan ma misali ne Allah ya baza mana a wani gurin Allah ya ce daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum khafifatikum anfusakum nan ma Allah buga mana misali to haka misalai suna nan a cikin alqur'ani shi yasa Allah anan ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli masal inda za ce ka wannan misalan suna nan zaka iya tattara su sai ga fitar da abuwa da dama to duk waɗannan misalai da Allah madaukakin sarki ya buga sai Allah ya gaya mana wasu suna shari'a da waɗannan misalan wasu kuma ɓacewa suke yi Inda Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu al min rabbihim mu'minai sun san gaskiya ne suna shari'a suna ganewa wa amma allazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala kafirai su ce mai Allah yake nufi da wannan misali wannan wani irin misali ne yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira amma wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin da haka anan sai Allah ya nuna mana irin wannan misalin ba kowa yake ganewa ba sai wanda Allah ya shirya sai masu imani للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لو أن لو والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لم تدوا به قال أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم النار ومأواهم جهنم وبئس المهاد أنا ما الله ينونا من أكون دسكي أمساوا أكون دباسا أمساوا in ka duba waɗanda suke amfanuwa da misalai da Allah yake bugawa a cikin alkur'ani su ne masu hankali dan dama Allah ce wa ma yaqiluha illa alalimun ba kowa yake fahimtar waɗannan misalai ba yake ganewa sai masu hankali to da haka nan Allah yake cewa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli masalin mun bugawa mutane a cikin wannan alqur'ani kowane irin misali wa kana al-insan to amma mutum fa ya kasance aksara shay'in jadala ya fi dukkan komai jayayya mutum ya fi dukkan komai jayayya to anan wa kana al-insan idan muka kalli siyakin ayar labazin al-insan anan yana nufin kafiri to amma malamai suka ce al-ibra bi umumin lafzi la bi khususis sabab labazin al-insan ya hada dukkan mutane dukkan mutane ma'ana sai shiga ciki sai dai zaka iya samun shi kafiri musin shi da jayayya shi ta bi ta ma'ana wanda ba kafiri ba kuma yana yi ne a bisa ƙarya kuma dan ya tabbatar da ƙarya kamar yadda aya gaba za ta zo ta nuna mana to amma wanda yake mumini amma kwadaitar da shi ne bar jayayya maza Allah sallallahu alaihi wa sallam! cikin hadisi ingantacce yana cewa na da gida a gefen aljanna da ya bar jayayya ko da yana da gaskiya a wata riwaya tsakiya aljanna ma'ana guri mai tsada aljanna ga wanda ya bar jayayya ko da yana da gaskiya anan da ake nufi mutum ya zo ya ga jayayyar da za a yi jidalin da za a yi jidali ne wanda bai da amfani ba za a idan fahimta bane ba dan karuwa bane ba dan ilimi bane sai dan san nuna gwaninta sai dan san nuna isa sai dan san tabbatar riya to wanda ya jajiki ya bar irin wannan to yana gida maza Allah ce na lamunce masa samun gida a cikin aljanna shi yasa ita mujadala akwai mai kyau akwai mara kyau ita jayayya akwai mai kyau akwai mara kyau sabanin hikima to ila sabili rabbika bil hikma sai aka ce wal mau'izatil hasana mau'izan sai aka ce kyakkyawa da akwai mau'iza da za a yi amma ba a yi ta da hanya mai kyau ba sannan sai Allah ce wajadiluhu billati hiya ahsan da aka zo kan mujadala sai aka yi kaihi saboda duk mujadala duk jayyar da mutum zai yi don ya tabbatar da ƙarya kamar yanzu irin wanda lauyoyi suke yi a kotu ya san wanda yake karewa bai da gaskiya ya je ya zauna da shi ya tambaye shi hakika ne mai faru ya faɗi gaskiyar abin da ya faru tsakanin shi da shi ya kuma san bai da gaskiya amma zai je kotu yana jayayya da alƙali dan ya kara wannan saboda ya bashi kuɗi haka wannan mujadala ce bil wanda kuma an hana wala ta kullil kha'inina khasima an hana din ya zama mai jayiya dan kare karya. amma lokacin da ya zama wannan mai haƙi shine mai gaskiya amma ba zai iya kare kanshi ba ba zai iya yin bayani ba kamar da manzo Allah ce wala alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'd manzo Allah ce kuna zuwa kamun kara amma kila sashen ku sashi iya bayani sai in yanke hukunci gurgurdan abin da na je kuma ya zama wanda aka ba hukuncin ba shine mai gaskiya ba maza Allah ce duk wanda na yi hukunci ya san bai da gaskiya kuma ya karba to ya sani wani yanki na wuta ya karba kun ga nan mai gaskiya zai iya zama ba zai iya yin bayani ba ila saboda rashin sabo ila saboda tsoro ila saboda rashin sai sai ya dau lauya dan lauyan da je kare shi ya wakilce shi ya gaya masa gaskiya abin da ya faru kuma shine mai gaskiya Ka kaga yayin da lauya zai je gaban alkali ya alkali yana tambayoyi ana mujajala da shi nan mujajala ce bil haqqi ta gaskiya ce wannan babu ne haka nan wanda zai zo ya yi jayayya da wani da yake ruguza addini yake bata addini amma zai yi jayayyar da shi ne don ya tabbatar da gaskiya ba don ya nuna ya fi shi ilimi ba ba don ya ƙure shi ba ba don shi ya suna a san shi ba bal zai yi mujadala ne don tabbatar da gaskiya kuma ya san zai iya kare gaskiyar kaga nan mujadala ce bil haƙƙi ana santa amma in ba zai iya kare gaskiyar ba wannan dan bid'a ne yana da shubha ya tara shubuhi kuma kullun yana da suke cikin mutane amma kai kana da yakinin ba kan gaskiya yake ba amma ba ka da ilimin da zaka tunkare shi ba yadda za ka iya kawar da wannan shubhar to nan ba daidai bane ka taro shi da mujadala saboda me yakon ka tabbatar da gaskiya sai ƙarya ta zama ta ƙara samun bunƙasa da haka a nan yana da kyau mutane su gane ba dukkan mai gaskiya ne ki iya kare gaskiyar ba zai iya zama yana da gaskiya amma ba zai iya kare ta ba shi yasa wasu na kuskure duk wanda ya fito da da da banna sai sai ka ji wani ya ce ya zo mai mukabala ba ka taron mutum mukabala na barko sai in kana da yaƙini kan abin da yake banna ne na biyu kana da ilimin da za ka iya kare wannan gaskiyar taka a gaban shi na uku sai ka tsarkake zuciyarka kada ya zama za ka yi don neman suna ko don cewa ka iya balma maza na gaya mana wanda ya nemi ilimi don ya jayayya ko ya jayayya da malamai ko ya juyar da fuskar wawaye zuwa gare shi ko ya nemi wani abin duniya to wannan yayi abin da yake zunubi mai girma idan ka san ba za ka iya ba da munguwar rawa wan bakin tashi domin wani mai bar in yazo ya tashi bar ba ma ka kawar da wani ba kai in kai wasa kai ma sai ka fada to da haka anan sai Allah yake ga mana wa kana insanu aksara shay'in jadala abin da yake nuna wannan aya ta da dukkan mutane shine hadisin da ya tabbata cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga gidan sayyidina aliyu yana na fatima da daddare ya shigo gidan ya sami suna bacci ya tada su yace ba za ku yi sallar dare ba sai sayyidina aliyu ya farka sai yake cewa inna ma anfusuna biyadillah rayukan mu suna hannun Allah ya rasulullah law sha'a an yabasana ba asna da ya ga dama ya tashe mu sai ya tashe mu sai manzo Allah ya ji yana cewa kana al-insanu aksara shay'in jadala manzo Allah yana dukan cikin sai yana cewa kana al-insanu aksara shay'in jadala mutum ya bi kowa jayayya mana wancan abin da sai jira Ali ba faɗa ba haka ya kamata ya ce ba tsabar jayayya ce da kokarin dai sai an ba kai kariya yo ai dama manzo Allah ya san rayukan ku sana hannun Allah wannan ko bai hana ku tashi ku yi ma'ana sallar dare to kaga wanda ayi sai ta tuna anan ba wai kabiri kada yake nubi ba hatta mutane gaba ɗaya to abinda shari'a take so mutum ya zama ya karanta husuma sai a inda ya zama za ta yi amfani kuma in za a yi husuma ɗin a yi ta don kyakkyawar da kyakkyawan manufa don tabbatar da kyakkyawan manufa akwai malamai sun yi maganganu dangane da ƙa'idoji na munazara na tattaunawa da wanda yake kan bid'a na munazara na tattauna na mujadala kuma mujadala fanni ne wani za ga Allah ya bashi ilimi amma bai iya mujajala ba bai iya mujajala ba wani kuma za ga ma'ana bai da ilimi mai yawa amma kuma ya iya mujajala? shi yasa fanni ne ba wai lallai dan kai ilimi ba kuma kake tinkara duk wani mai banna ba ba lalle bane fanni ne da Allah yake horewa a irin wannan zamani irin malamai da aka yi a wannan zamani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana cikin mutanen da Allah ya ba su iya jidani iya jidali wani almajirin sai na cewa sai mu je mu ta tattara dalilai muna bincike akan wata matsala da muka saba malam da mun zo da yayi kalma ɗaya sai rushe mu kunga wani wani wani mutum ya taba cewa san gaibu shi duk gaibu ya sani sai ne ce to ka zo mu tattauna ka zo mu tattauna shi ba yadda za a tattauna akan ya san dukkan gaibu ɗaliba ne ce to tunda kana so mu tattauna ina da sharadi sai ce me sharadinka ɗaliba ne ce shi kenan ka faɗi sai daga san gaiwa ai ba sai na gaya ma sharadi na ba idan har baka san sharadi na ba to kuma wanda gaibu ka sani shi kenan magana ta kare wani ya taba zuwa zai tattauna da wani dan alqur'aniyun irin masu da'awar ba hadisi duk addini yana cikin qur'ani wani hadisi duk maganganu ne kurin na mutane da wasu kanta yan kala kato sai yace zai mukabala da wani aka yi mukabala da ni eh, akan ba wani abu na addini face abin da yake cikin qur'ani to shikenan aka zo sai cewa dan tazinan fara fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sai dai garci to dakata sabon wannan qur'ani kai dai kai ba ni ne ba to ka mu ita alqur'ani daga nan muqabala ta shi dan ba zai iya kata alqur'ani ba to da ka kaga fanni ne akwai akwai mutumin da zaka zo mujadala da shi ba buƙatar ka wai ke dau dogon lokaci kana tana ba babban abin da zaka zo da shi ka bayyana mutane cewa makaryaci ne yanzu wancan da ya da awar gaibu kaga dama shan Albani ba zai mukabala da shi ba dan wai ya yadda ya san gaibu so yake ne ya gaya wa mabiyansa da suke wannan ba makareci ne da haka cikin lokaci kan kare tunda an gane makareci ne an gama ba kuma bukata a ci gaba da wani tattaunawa to da haka fanni ne karanta shi ake ana karanta kuma akwai baiwa daga Allah akwai baiwa wani za zaga an zauna ana ta mujadalar in wanda ya iya ne da tina an gama da tina an gama sannan kuma dan bid'a in za ka yi mujadala shi ko wanda yake kan banna sai ka kalli wasu abuwa me zai biyo baya akwai wanda iya shi ba sa iya shi ne da yan almajiransa guda biyu uku ko a layin ba kowa ya gama sanin wai ya da malami bane ana dai ganin shi ba yadda da ilimin shi ba ma kwalintan shi daga shi sai yan almajiransa kadai yake ta dabdala cikin su to shikenan sai je sai sai je taro wanda yake fitacce da'i da an san shi ko duk gari ko duk ƙasa ko yanki ko dukkan unguwa an san shi sai ce zo su yi mukabala to anan in ka kalla wani sa'in sai gabanin mukabala ya ba alheri saboda na ɗaya dai shi ba ma wanda ya san shi yanzu kana zama da shi ka shahara shi duniya kowa ya san shi to ka ba shi kuma damar da duk masu irin ra'ayi ra'ayi irin nashi za su gane ashe muna da wani malami a guri kaza ashe muna da wani daga ranar kuma ya dada fitowa ya buruzu sai zama ya taka ka ya taka bayan ka ya cimma manufarsa wannan dan shi ya rubuto min takarda an yi a yi rubuto takarda cewa yana so mu tattauna na karanta takarda na ba na ce aje a mewa da wanda ya ba a ce ni ban san shi ba ina yake a gaya min da wa za mu tattauna don anan ba gayin da wa zan tattauna ba daga baya za aka ce min wani ne a unguwa guri kaza na ce to ka je ka ce ni ban tunda ni ban san shi ba ba na tattauna da na kira saboda idan muka tattauna da shi ba manufar kurin ba manufar kurin da zamu tattauna ba a manufar shi ma ya fito daga cikin al'umma shi ne zama ya guruji sai ce to ba zan tattauna da kira ba inda yanzu mun tattauna da shi da kuma nan duk kun san shi amma zai ne yake ba labarin na muku san shi ba ko ba za ku san shi ba to kaga kenan sai ya zama duk masu irin aqidar shi ma da yawa ba za su san yana nan ba to da haka ana kallon wannan akwai ƴan uwanmu da yawa almajirai saboda zafi na karatu da samartaka da da da fara ganin ya fara gane karatu har Allah Allah yake yana neman mukabala kuma ba ko shi zai zama akwai alheri ba dan sai a kama shi baɗin ko dai ba za ka iya karewa ba ko kuma ya zama na a'a kai maimakon kai a jawo ka sai a jaka to da haka shi ma abu ne da yake na da ka'idoji gurin magabata da haka mujadala ana yin ta in za ta amfani amma duk mujadala na babu amfani ba ta da amfani shi yasa hatta ahlul kitab Allah ya yi wajadilhum billati hi ahsan wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan hatta wanda ba musulmai ba shi yasa hatta a babin tattaunawa mai ilimi za ga yana tattauna da nutsuwa da hankali za ga da yawa wani sa'in a facebook an ɗauko tattauna tsakanin shi'a da ahlus sunna amma sai ga tattauna da ake yi ko dai wani yana zagi ko wani yana amfani da munanan kalmomi ba ta haka ake tattaunawa inda ya ga bai ci abokin tattaunawa ka yana yi bisirkin niyya da gaskiya yake yi to ana yin tattauna da usulubi mai kyau ta hanyar da kai burin kai bai ci gaskiya ba wai ka shi ba duk wanda zai zo ya zauna ce zai mujadala da mutum dan kurin ya kai shi kasa wannan babu shakka mai laifi ne addini ma ya hana wannan ka ne dan ka bayyana gaskiya sai dai in shi wannan dan bid'ar wannan mai bannar kai shi kasa zai zama daukaka ce ga addini to ba ne bi ka zo dan ka dan kwabar da shi ka nuna mutane bai san komai ba to da haka ana Allah ya gaya mana irin ta ɗabi'a ta ɗan adam ta yawan jayayya sai Allah ce wa ma mana an nasa an yu'minu ba komai ya hana mutane su yi imani ba iz ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu wannan shari'a wasu sun ce ana nufin alqur'ani wasu ce ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba komai ya su karbi gaskiyar da ta zo ba wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafarar ubangijinsu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina sai ba komai ba face kurin jira suke irin abin da ya faru ta barkin sunnan mutanen farko ya zo musu ta ya humul azabu qubula ko azaba ta zo musu ga ido da ido anan a wannan aya malamai sun mata fassara guda biyu kame da Sheikh Muhammad Shankidi yake faɗa kuma kowace fassara tana da goyon bayan ayoyi na Alkur'ani fassara farko ta ce ma'anar ayar ba kome ya hana mutane imani da istighfari ba yayin da manzanni suka zo musu da gaskiya sai dan abin da ya riga ya gabata na ilimin mu cewa Allah ya riga ya rubuta cewa waɗannan mutanen ba za su imani ba za su ci gaba da kafirci har abin da ya samu mutanen farko ya same su shine na halaka har kuma azaba ta zo ta biyar da su kun ga anan sai zan ma'anar ayar ba abin da ya hana mutane anan mutane ba ana nufin dukkan mutane ba ba abin da ya hana waɗannan wanda suka yin imani imani da istighfar yayin da manzo Allah ya zo musu da gaskiya face abin da Allah ya riga ya rubuta na cewa halakaku ne innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wannan abin da Allah ya rubuta shi yana su imani innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wama tughni al'ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun Allah ya ce ayoyi da wa'azi baya amfani ga mutanen da ba sa imani wa man yuridu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya rufe ya rubuta jarrabar shi fitinar shi baka isa ka mallaka mai komai ba mun bayyanci wannan ma'anar kenan wannan ma'anar sai ga ma'anar ayar ba komai ya hana mutane su imani ba yayin da manzanni suka zo musu da gaskiya su nemi gafarar su ba abin da ya hana wannan face ilimi da Allah ya riga ya rubuta tun fil alam cewa ba mu'minai bane illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin da ka ba komai suke jira ba face abin da ya samu mutanen farko na halakawa ya zo musu aw ya'tiyahum azabu qubla ko azaba ta zo musu ma'ana gaba da gaba wannan shine ma'ana na farko ma'ana ta biyu suka ce wa ma anna an yu'minu ba komai da mutane su yi imani ba irja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafara ubangijin su ba komai ya hana wannan ba illa an ta'tiyahum sunnatul awwali face neman da suke yi na irin abin da ya samu mutanen farko ya same su ma'ana su suna burin kurin ai musu azaba wannan ba zo alqur'ani ai mutanen annabi shu'aib mai suka ce fa asfi alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqina ko ba za mu yi imanin ba ka kawo sama ka kisfon mana sama in kai gaskiya kake mutanen annabi hud qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna ka mana abin da kake tsatar da mu na azaba in kunta min as-sadiqin mutanen annabi salih وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين in kana cikin manzanni zo mana abin da kai mana alƙawari kaga wannan ya hana su imani to shine Allah yake gaya mana anan wa ma mana annas ba komai ya mutane ba an yu'minu fi imani wa yazkir ja'ahumul huda da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum fi nemi gafara ubangijin su ba komai ya su wannan ba sai illa an ta'tiya musullatul awwalin ba ce ne musu da irin abin da ya samu mutanen farko ya same su aw yatiyahum العذاب ibla aw yatiyahum العذاب قبلا ko عذاب ta zo musu ga daga shine qur'ana su imani me kabirai suka الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم النبي نوح من متانا سكتي مسا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين to wannan shine ma'anar ayat ta biyu kaga kowace fassara akwai ayoyin da suka nuna ta to irin wannan a cikin alkur'ani tafsiri da zai zo da ma'ana bi duka kowane ayoyi to kowanne ka fassara aya da shi ta tafsirin yayi daidai in dai ka sani ka fassara yayi in bai ka hada ka fassara yayi to menene irin abin da ya samu mutanen farko irin sunnatul awwalina shine azaba mun san dubana ga mutanen annabi nu da aka da aka yi musu mun san mutanen annabi shu'aib aka aiko musu zulla abinda suka gani kamar na hada da gajimare nan ku azaba ce mun san abinda ya sa mutanen annabi lut mun san abinda ya sa mutanen annabi nu to irin wannan shine sunnatul awwali aw ya'tiyahum al'azab ko kuma azaba ta zo musu qubulan qubulan haka nan wasu masu kira'a suka karanta wasu kuma sun karanta da ma'ana ƙibalan idan ka ce ƙubulan sai zamana ana nabin abin da zai zo musu gaba da gaba ma'ana suna gani ƙabil ma'ana bai zambace ni sai zama jam'i ne na ƙabil sai zama ba komai ya hana su imani ba illa an yi a atiyahum al'azab sai dai ko au ya atiyahum al'azab qubulan qubulan anan sai zama tana da ma'anar daban-daban azaba kala-kala ay mutanawwi'a yatlu ba'dahu ba'dan shine ma'ana qabulan ko kuma ma'ana qibalan shine gaba da gaba ko kirkiri ko faja'atan yana daukar ma'anar qibalan wanda kowanne an an karanta to Allah ce ba komai yana su wannan ba su nemi gabara face jin wannan a tare da su kenan a cikin waɗannan ayoyi abinda suke so su karantar da mu shine na farko dai ya zama na muna bin misalai da alkur'ani ya buga dan mu wa'azantu da waɗannan misalai dan mu ɗauke jana da Allah ya faɗa a cikin waɗannan misalai mu karantu da su mu gane su abu na biyu suna nuna mana cewa jidali ɗabi'a ce ta dan adam dan adam yana da yawan jidali amma ba shine abin da ake so ba dan nan an koro ayoyin ne a siyaki irin hali na kafirai sai ake na mana ashe yawan husuma ba shine abin da ake so ba ana so mutum ya zama mai nutsuwa mai mai hankali ko da zai husuma din ya zama zai yi ta inda za ta yi amfani wanda duk zai batta a gurin da ba za ta yi amfani ba to yana da a gurin Allah madaukakin sarki sannan ayoyin suna nuna mana cewa abin abinda ake so ga mutum in gaskiya ta zo ya karba duk wanda ba mai karban gaskiya ba ɗayan biyu ko dai dama can wanda Allah ya rubuta karkatacce ne kaga ba wanda zai so ya zama dama can a ce Allah ya rubuta shi karkatacce ko kuma dama a'a mutum ne da yake son sai azaba ta zo duk wanda ya ce ba zai karbi gaskiya ba sai ya ga wani abin da Allah ya aiko na azaba to wannan babu shakka ya kama hanyar tabewa kisa waɗancan kafirai suka zamana cewa tabaku ne kuma ki kidahumai ne don in banda kidahumi ba wanda zai ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina da masu hankali ya za shi Allah idan wannan shi ne gaskiya daga wajen ka Allah ka shirye da mu to sai da yake ki dawo mene ta baku sai suka ce Allah kai mana ruwan mana famtir alaina ta minas sama saukan mana da duwatsu daga sama to ba a san mutum ya zama haka in gaskiya ta zo mutum ya karba kada ya tsaya wani kwane-kwane kada ya tsaya wani inda-inda a'a ya karɓi wannan gaskiya sai ya tsira a wajen Allah madaukakin sarki ɗabi'ar kafirai ce jayayya da gaskiya da kin karɓarta da kuma ma neman cewa da abin da aka faɗa ya zo ya faru za ga wasu irin wannan suna wannan musamman shi'a da kun fara magana da shi akan wata aƙida sai ce a yi mubahala a yi mubahala kun san me mubahala wai a yi neniya? can da Allah yake ba mu labarin mubahala cikin surati ali imran eh qul ta'alu fa qul ta'alu nadu ala wa akum wa ana wa akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al allah 'ala al-kadhibin to su ma da an fara magana ce ai mubahala to wannan yana nuna maka cewa mutum bai ma san me bai ma san me kanshi ba bai san me kamata ba dan shi dan ka takamar kana kan gaskiya ba kawai zaka ce a zo a ne ba ba ko shi ka ce a zuwa kinan ne ya ba inda haka ne da manzo Allah bai wa'azi ba mu ba hala inda zaka karanta sira rayuwar manzo Allah kaf guda nawa ce hala da yi ko waccan ta ayar an yi ko ba yi ba akwai maganganu a kai amma da ta fara magana ce a zuwa mubahala wannan shi an kashi gurin wani malamin mu yana mace ce ma ana mata wa'azi a yan uwanta sun ka a nuna mata a kaban mata da shubha ta take malami mu ba hala malam da wannan wallahi musta'an sai dai kai mata addu'a to ita ana kokarin abinda take bada din annuna mata ba gaskiya bane idan kokari take ayi mu ba hala to kaga da an yi wannan ya ya zama na mutum bai san me ke me me hankali take in gaskiya ne Allah ka shirye da mu mu dai gaskiya muke nema Allah ka shirye da mu kama wanda zai zo ce ai duk abin da zaka faɗa ni wallahi ba zan yadda ba a ga wannan ba abin da zaka yi mai sai addu'a ya rufe a kansa duk wata hanya ta fahimta wanda shi ya taba ga mai ce duk abin da zaka faɗa ni ba zan yadda ba ni ba na ma san jayya da kai na san kafirin hujja amma ba zan yadda ba kaga wannan alama ce ta cewa wannan in ba sa abera cikin bayan da Allah ya rufe ya shirya to da haka mutum ya zama mai karɓar gaskiya yayin da ta zo kada kalli waye ya faɗi ta a'a in dai gaskiya ce karbi sai Allah madaukakin sarki sanya ma albarka a cikin rayuwarka a wannan gaba za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ka ba mu ruwa mai albarka wadda za ta raya da manar da za ta raya gida da dabbobi da al'umma gaba daya Allah ka nisantar da mu musiba da bala'i da duk wani abin da yake na tashin hankali Allah ka ba mu zama lafiya a cikin wannan kasa ta mu mai albarka Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah madaukakin sarki ka karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ibada ka yabe mana kurakuran mu ka ɗaura mu kan turba madaidaiciya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk